salima yana kuma bayyana yadda ya kamata kowane ɗan adam musulmi mumini ya kasance a gefen aƙida saboda uwa su tafi bai ɗaya ba tare da an samu matsalar khilafa a wajen ɓangaren aƙida. Muminai na duniya gaba ɗaya sukan yi ittifaƙi ne a ɓangaren aƙida kamar yadda annabawan Allah manzanni gaba ɗaya sun tafi akan haɗi kai wato haɗin kai kalma guda ta gefen aƙida ma'ana tauhidi kowane annabi idan ya zo abin da yake kira kenan akan a kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a girmama shi a san kimar Allah a daina rage masa kimarsa ana tauye masa ko kuma kwata-kwata ma a kwashe. ko kuma a yi masa tarayya a kamanta shi da wanda bai kamata a ce an kamanta shi da shi ba don babu ma wanda ya kamata sam-sam a ce an kamanta Allah da shi. To muna cikin inda malam yace fa innahu a'lamu subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadisan min khalqihi malam yace fa innahu shi Allah a'lamu shi ne mafi sani subhanahu wa ta'ala bi nafsihi da zatinsa shi ya san zatinsa bayin Allah ba su san shi ba kamar yadda ya san kansa wa bi ghairihi kuma shi ya fi sanin kowa fiye da kowa yanda ya san mu mu ba mu san kanmu haka ba don shi ne mu shi ya kera mu wa asdaqu qilan kuma shi ya fi gaskiyar magana wa asanu hadisan kuma shi ya fi taɗinsa shi ya fi zama daddada kyakkyawa taɗin Allah ya fi kowane taɗi daɗi min halkihi daga halittarsa mun yi bayani gwargwadon abin da subhanahu wa ta'ala ya kuwace mana da mu yi bayani akan wannan kalma darasin da ya gabata. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا تمهيدا malam ya ce wannan wata shimfiɗa ce wata wato wata قم وتوقعة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى في صفاته وغيرها wannan wata shimfiɗa ce wani mataki ne da ake so a tsora mu a kansa li wujubi kubuli ma dalla alaihi kalamullah wanda zai nuna mana wajibcin karɓar abin da duk maganar Allah subhanahu wa ta'ala ta yi nuni a kai. Min sifatihi daga sifofinsa wa ha da ma wasu waɗanda ba sifofinsa ba, in dai ga yadda Allah ya ce to shi ne abda shi ne ahsan hadisan, don haka ka bi maganar ta ka bar ta wani. wajibi ne ka bi na maganar Allah ka bar maganar wani wajibi ne ka fifita maganar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan ta kowa sannan idan Allah ya sifanta kansa da wata sifa to wajibinmu mu ma mu sifanta shi da wannan sifa kada mu ga cewa to ai abin da ya faɗa bai dace a sifanta Allah da haka ba ai idan bai dace da a sifanta Allah da shi ba shi Allah ba zai sifanta kansa da haka ba don haka kuma idan ka bi abin da Allah yake ba laifi kai ba laifi shi ne ka yi wa Allah shishigi ya ce fari ka ce baki ya fi dacewa da nan ya ce ja ka ce ina ma da algashi to a nan shi ne ake samun matsala a wajen abin da ya shafi sifofi na Allah da makamantansu mu sifanta Allah da abin da ya sifanta kansa sannan mu faɗi yadda Allah ya faɗi akan halittunsa wannan shi ya fi dacewa da mu kuma shi ne wajibi kun fahimci jumlar yace shimfiɗa malam yayi mataki ya nuna mana na cewa lalle wajibi ne ga bayin Allah su sifanta Allah da sifar da ya sifanta kansa da ita da ma Wazanika. wazalika annahu yajibu ji ma dalla alaihi al-khabaru wa zalika yace wancanan ka bayani da malam yayi yana nuna maka wajibcin karɓar ma dalla alaihi duk abinda labari na Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ka karɓa mu karɓa idza jama'at fihi awsafun arba'a yace idan har ya haɗa waɗannan sifofi guda hudu al'awwal sifa ta farko an yakuna sadiran an ilimi ya zamana wannan sifa da aka ce Allah ne ya sifanta kansa da ita daga ilimi ne ƙalar lahu ƙala rasulullah amma ba wai wani kawai ya zo ya tsara ya ce kaza in ji Allah kaza Allah ya ce kuma ba daga ƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama a ilmance bayanin yanzu an ilmin a ah, wa ilaihi isharatu bi qawlihi subhanahu wa ta'ala zuwa ga wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana ishara wace ishara fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi ko kuma in ce malai yayi mana ishara cewa Allah shi ne mafi sanin zatinsa da kuma halittunsa gaba ɗaya ne. gaibi kaga kenan an yi ilimi. gefen abin da ya shafi ilimi ka yadda Allah ya fi ka sani in yake kaza to ka yadda haka in yake karkace amma ko haka ne kuwa ya za a ce wa Allah kaza matukar Qur'ani ne ya faɗi kai ma faɗi gaba gadi kada ka ji tsoro matukar hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ma ka faɗa gaban ka gadi ba tare da shakka ko fargabar faɗi ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ta'alamu shine mafi sani آه. الوصف الرابع صفة تاواته سلامة القصد والإرادة القصد والإرادة شيء واحد واتو نفي shine ma'ana alƙasdu irada shi ma nufi kamar mutum ya ce aradtu an af'ala kaza ina son in yi abu kaza kaga ina nufin zan yi kaza qasadtu ila mawdi'i kaza na nufaci waje kaza sifantawa ta hudu kenan a'a ko na yi tsallake ne alwasu tsani ko asiku sai gaskiya kamar yadda Allah shi ne alam to kuma shi ne asdaq sifa ta biyu asdaq kamar shi ne yadda yake a'lamu to kuma shi ne asdaq wa ashara ilayhi bi qawlihi shine malami yayi mana ishara yace wa asdaqu qilan shi yake gaskiyar magana alwasu thalith sifa ta uku albayanu wal fasahatu ka sifanta Allah cewa maganarsa akwai fasaha da balaga bayani dalla dalla Allah a cikin maganganunsa babu gunaguni. Kai gunagunanka haka kawai wai kai ka san mai ka wai me ne ce, ni na san abin da na faɗa ne. Ah, Allah bayani yake yi dalla dalla. kuma shi ne yake ƙur'ani ya saukar da shi don a bayyana mana shi filla-filla ya yi bayaninsa kuma ya ba manzonsa dama shi ma ya zo ya bayani filla-filla shi yasa ƙur'ani yake cike da fasaha balaga wa ashara ilaihi bi qawlihi wa ahsanu hadithan kaga maganar da take bayyanannen magana ita tafi kyau fiye da maganar da za a dunkule ta a zo a yamutsa ta a yi mata hargitse ba tare da an yi bayani ba a ce abun a ɓoye ne ba za ka gane ba kai sai ran da ka samu kashifi to ai kashafi shine tun daga ka yi muni shi mana dama idan kana gaban wanda Allah ya wa kashfu to kai ma in ka wata matsalar da ta buye maka kashfe sai bude maka ita sai ya yaye maka labulen jahilci sai ka santa to amma a ce ita wannan jumla ba a sanin ta sai su a to wannan ba magana Allah yake so ya baka ba ta yake so ya baka ko ta wani sai ce wannan ilimi na ɓoye ne ilimin ɓoye ba mai baka abu ya ce maka sai shi ya san tabbas ɗinsa ga iya abin da ya faɗi ka tsaya nan sai Allah in dai game da addini ne babu wata aya da take nuna mana shari'a ce muyi yi face sai da aka bayyana mana ita dalla dalla amma idan aka zo aka ce babu wanda ya san shi sai ni da na faɗa kukan ku yi kawai ce to malam tun da kai kaɗai ka sani ka sanar da mu mana ai dama haka ake so don kar mu je mu bauta wa Allah da jahilci sai ta a ku ku yi kawai yadda na ce ku yi to wannan ba addini yake so ya koya muku ba ahsan hadisan Allah ne ya fi kyawun zance zancensa ya fi wa akwai ihsani a ciki sai wasu rabin sifa ta hudu salamatul qasdi wal irada lafiyayyen manufa kubutattar manufa wa rabbuka alamu Binan fi samawati wal ardi ubangijinka shine a'lamu mafi sani binan fi samawati da waɗanda suke cikin sammai wal ardi da kasai ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض kuma tabbas mun fifita wani ɓangare na annabawa a bisa wani ɓangare wasu annabawan sun fi wasu wani ya fi wani Allah subhanahu wa ta'ala shi ne da irin wannan sani na dunkule cewa ya san abin da ke kumshe cikin sammai kuma akwai manufar da ta sa haka kuma ya annabawa ya fifita wani akan wani me yasa yayi haka akwai manufar da ta sa yayi haka Allah subhanahu wata'ala ta'ala bayyin abu sai dai face akwai manufa akwai hikimar da ta sa yayi lokacin da mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak me yace qala inni a'lamu ma la ta'lamun yace akwai abin da ya sa haka na san abun da ku ba ku sani ba kaga kenan subhanahu wa ta'ala in yayi abu to akwai hikimar da ta sa yayi shi fa huwa alamu bi nafsihi wa bi ghairihi min ghairihi Allah ya fi sanin zatinsa ya fi sanin waninsa daga wanin nasa duk sanin da kai wa Allah baka san Allah ba kamar yadda Allah ya san kansa duk sanin da kai wa kanka kuma baka san kanka ba kamar yadda Allah ya san ka don shi ne mahaliccinka shi yake juya al'amarinka shine mai juya al'amurra kamar yadda suke ina fatan ana fahimta to ah, wa huwa alamu bika min nafsika Allah ya fi ka sanin kanka li annahu ya'lamu ma sayakunu lak don Allah ya san abin da duk sayakunu laka zai kasance a gare ka nan gaba kaɗan fil mustaqbal nan gaba inda ka dosa Allah ya san me za ka samu ko me zai same ka ko me za ka yi karo da shi Allah ya sani wa anta la ta'lam amma kai baka sani ba wa anta la ma za ta tsibu gadan kai baka san ma me za ka yi gobe ba sai dai kana shirin za ka yi kaza gobe ko sai gobe ku nan hukunci shi wannan ya ishe ni kasuwa yau sai gobe zan kawo ma sai gobe in zo in karba sai gobe in zo in karasa sai gobe in je in fara duk ba muna da wannan manufofin a cikin mu ba amma ba lallai ba ne shi kuma Allah ya san gobe me zai faru da kai amma kai ga abin da kake so ka yi amma fa baka sani ba shi za ka yi ko ba shi za ka yi ba in ka zo kana gida gida kana ginawa ne don wa a lokacin ko ba na shigarka ba ne kana gina shi ne don gidanka ya zama gidanka ne ko za ka sa haya ko za ka sa wasu ƴan uwanka amma gidanka ne kana gina kadara ne ka aji to amma kai baka sani ba kila ba naka kake ginawa kana ginawa wasu ne ce kai alhamdulillah na kai linta na kusa huta da gidan haya nema in koma nawa ashe ka kusa ka huta da duniya ka koma barzakhu baka sani ba duk wannan Allah shi ya sani wa anta la ta'lam ma za ta gadan baka san ma me za ka yi a gobe ba wataƙila gobe za a kama ka ka je caji ofis a kulle ka ko kuma gobe a hatibiti za ka wuni ko ka kwana ko kuma gobe wani abu zai faru ma wanda za a ɗauka a tafi zuwa kano kuma da kai cikin tawagar da za a je amma duk baka sani kai ajandar da ka kwana da ita daban wanda Allah kuma yake ita za a yi gobe ba ita za ka yi ba ita ne ka kwana da ita ba kuma dole ka bi ta Allah don shi ya san me za ka aikata a gobenka a menene to kalmar da yake a alam wato malam yana da ƙwanƙwanci abu da fillance shi filla-filla yanzu ya koma kan a'alamu wa kalimatu a'lamu huna kalmar da yake a'lamu anan ismu tafdil ce ismu tafdil kamar akbaru asdabu ko ismu tafdil akbaru ya fi kabir asdabu ya fi sadiq a'lamu ya fi alim don haka ce ismu tafdhim wannan shine abin da malaman nahwu suke kiran kalmar kalimatu a'lamu ma'anarta wato abin da take nuna mana anan suna ne na tafdhim ولقد تهاشاها wa العلماء a'lamu bi 'alim akwai waɗanda suka zo suka yamuka wannan kalma daga cikin malamai wani malami wa fassara sai ya fassara a'lamu bi alim masani saboda ne saboda yana ga idan yake a'lamu shi ya fi sani ai hakan bai dace ba shine kawai masani to malam yana so ya nuna maka mm, tsaya inda Allah ya tsayar da faɗi yanda yake alam yake eh to alam inda yake alim sai ka ce haka din faqala inna rabbaka huwa a'lam Qur'ani yace lalle ubangijinka shine mafi sani biman balla an sabilihi shi ya fi sanin wanda ya ɓace daga kan tafarkinsa akwai sanda za ka ɓata ma kai ma da ka ɓata ba ka san ka ɓata ba amma shi ya san nan ka ɓata shi ya sa aka ce ya fi kowa sanin ɓatacce, kuma ka san wani matsala wani shi yana nan ɓatacce ne yana ga kai da kake kan shari'a din kaman kai ka bata shi daidai yake hmm. yanzu wani shi gani yake in ya tashi yana ragwanci wajen neman arziki wajen neman duniya ai rufin ka ne yaushe za ka tsaya karance karance yaushe za ka tsaya fi ka tsaya ka nemi rufin asirin duniya wayo duniya ba ta wuce ɗari da ishirin bawan Allah hmm. kana ta sauri za ka je ka buɗe shago za ka je gona za ka je za ka je ashe kai baka san abin da ya fi wani abu ba a lokacin kai baka sani ba ka bata me bata a nan ka fifita abin da yake kaskantacce akan maɗaukaki maimakon ka haddace ƙur'ani sai ka haddace shiriri ta dewa a kwakwalwarka kwamfuta ba inda ba zan shiga ba yanzu ne duk wani shirme na sani duk ko ina ba baka san shi ba A ce anan bata aka yi nan ya fi kamata su kunna ka sani in ka kwankwance to sai ka sai ka yi istimbadi a cikin wancan matukar ka gane hanya mai kyau ba to ba za ka gane ta fi mara kyau kyau ba amma in ka gane mai kyau ɗin, to za ka fi gane mara kyau mara kyau ce don kai ka san mai kyan idan aka zo ana so a nuna maka ana neman duwatsu a ƙasa masu kyau wanda ake sayarwa masu tsada mai kyan za a nuna maka yace in dai ka gan shi da irin wannan to shine mai kyan in dai kaga ba ba kaza nan ka gwada kaga baya kaza to ba shi bane an gama bayan ce to mara kyau din fa suna da yawa su marasa kyau din suna da yawa mai kyau din da ga yin da yake kawai in dai kaga ba haka yake ba su ba mai kyau bane to amma Allah shi ya fi sani a alamu biman balla Allah shi ya fi sanin fatacce wanda ya bace an sabilihi daga tafarkinsa amma bayin Allah mu ba mu san wanda ya fi fata ba kamar yadda ya fi mu sani amma a nan ai ya nuna akwai wanda su ma suna da nasu sanin tunda a'lamu ce, ko shi ya fi sani yanzu daga zarar kaga mutum yana shirka baka san ya bata ba nan to amma wanda shi kuma ba mu ba bane na karara amma yana shirka boyayya irin wanda aka ce tafi buya fiye da bakar tururuwa cikin bakin dare akan bakin dutse irin wannan fa ba za ka santa ba sai in kana da abun haskawa amma yanzu daga ka zo ka ga ba ma guje yana zubawa ainihin gunkinsa giya ko ya samu bakin tauraya yanka a gaban gunkinsa sai ka ce arne kenan mushiriki ko ba ka bane to amma idan ka zo ka samu wani misali fa wani ba kai ba wani in ka samu yana ta rubuce rubucen shi in ya rubuta muhammadu sai ya buɗe mimun din sai ya sa umaru a ƙasa sai ya sa absatu a sama eh haka ake so ta zo ta bashi ne yayi akan yana tana so ta danne shi eh sai ka ce kai malami malami malamin nan akwai aiki batacce kaga da yawa ba su san batattu ba ne ko ba ga ne to amma malami ya sani shi wannan fata ne to shi ma malamin da ya sanin akwai abin da zai yi kuma bai san shi ba amma Allah ya gane mutane amma sai a yafi mishi shi ne la su akhizna in nasina aw akhtana in mun manta ko mun yi kuskure akwai abin da zaka zo kai baka san ma kayi shi ba amma Allah ya san kayi baka san kuskure kai ba amma Allah ya san kuskure ne to Allah shi ne a'lamu biman balla ya fi sanin kowa batacce duk wanda yake batacce to Allah subhanahu wa ta'ala ya san bataccen ne amma shi dan adam zai gane dai wanda ya gane shi ma akwai masu ilimin da suke gane wani amma wanda ya fi sani na kwakwaf shine Allah sannan kuma wa huwa alamu bil mutadin shi ya fi sanin batun wa yi amma kai yanzu duk wanda kaga kawai kuna tare da shi makallaci kuna tare da shi gun wa'azi kuna tare da shi makaranta yana sadaka yana kyauta yana azumi yana hajji yana umra yana komi yana yi kai a zahiri an ce maka maka kai masa zaton alkhairi kuma kai masa shaidar imani wala tuzakki ahadan amma ba ka tsarkake kowa ka ce a wani shi fa ya haye dan aljanna ne Allah shi ya fi sanin shi yayi wani aikin da yake aikatawa a sarari to manufarsa ba akan wannan take ba amma Allah ya sani shi Allah ya sani manufar ka ya santa da ta sa kake wannan aiki mai kyau baya tare da ikilafi Allah ya da yawa idan da za a yi wahayi a ce a fitar da shiryayyu na asali in aka yi taro mutum dubu to ƙarshe sai ka bai wuce a rage ko mutum casa'in ba goma duk an cire ko kuma a cire casa'in wani taron a bar muku goma akwai taron da ma da ƙyar za a ware ɗaya kawai amma mu a zahiri duk kawai nan shiryayyu ne ko ba haka bane to Allah a'lamu bil muhtadin shi ya fi sanin wa'inda suke shirye wannan fa ana magana akan wa'inda suke kan shiriyar masu kunna sannan ana magana akan waɗanda faka-faka ma kana ganin su arna ne amma Allah ya san wannan shiryayye ne nan gaba zai shirya dan aljanna ne shi kuma yana nan ma tukunne yanzu haka yana kafurcinsa amma kai kallon ɗan wuta kake ma Allah kuma yana maka kallon ɗan aljanna wani kuma kana maka kallon ɗan aljanna Allah yana maka kallon ɗan wuta a'lamu biman balla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin shi yafi sanin batattu shi yafi sanin shiriyu abinda za ka yi kawai in ka ɗauki hanya kan shiriya kake kuma tsakani da Allah kake yi to ka aje ikilasi a gaba niyyar ka ka gyara ka kuma kai ta addu'a Allah ubangiji ka sani cikin shiryayyu la tazigh ba ba'da iz hadaytana wa hab min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah kada ka zamar da mu bayan ka shiryar da mu don ana iya zanewa bayan an shirya hadisin da yake da ban tsoro na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wani sai ya zo gab da aljannan zai shiga kawai sai littafi ya juyi sai a karkata shi sai ya zama dan wuta wani kuma ya zo gab da wutar kamar zai shiga in ka shi kawai dan wuta ne yake yawo sai littafi ya juyi kawai sai kaga ya koma ya zama dan aljanna to kaga wannan nan hadarin ke. sannan hadisin da yake cewa aljanna tana kusa da kowa fiye da yanda igiyar takalminsa ta kusance shi yace wutar ma kuma haka yanda kake ga igiyar silifas ɗinka take ta a jikinka kusa da kusa to haka kuke da aljanna to kuma sallau haka kuke da wuta igiya biyu din nan na sifa ɗaya na dama aljanna ne ɗaya wuta kowanne yana kusa da kai misali ba wai su din ne aljanna su ne wuta ba yanda wuta take aljanna take kusa da kai to haka wuta take kusa da kai sai aka baka zaɓi kuma ka ce zaɓi wanda ka fi so ka shiga to kaga sai ka nemi shiriya daga wajen Allah kuma ka dage duk aikin da za ka yi ka don Allah in ba don Allah kake yi ba to za ka karkare rayuwarka a aikin yan aljanna sannan sakamakon ka irin na yan wuta kaga sabanin gefen addini shi duk kyakkyawar manufarka in bai dace da abinda da Allah yake da manzon Allah da kuma nan ba zai aiki amma gefen ibada ko ka yi shi daidai kamar yadda Allah ya ce kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in bai dace da niyyar ka kyakkyawa ba kuma ba ya da amfani gashi abin da Allah ya faɗa a Qur'ani kake yi abin ya faɗi a hadisi shi kake yi amma manufarka ba don Allah kake yi ba to a lahira ba za ka gan shi ba balle a maka hisabi da shi har ka je aljanna ba ko ka gan shi ma za a ce eh ya ga wannan aikin waye ni nayi har kana ta murna yace to ba don Allah ka yi shi ba don haka sai a taga shi sai a sheke shi sai ya watsi wa qadimnahu ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura kaga ikilasi ta gefen addini in aka cire ikilasi to aiki bai da amfani amma ko an sa ikilasi a gefen addini sai aka yi aiki da jahilci ikilasin ko bai da amfani ceto yi dai don Allah ne to amma ai ba haka Allah yake ai ba to ni ai don shi na a don shi kam sai kai yanda yake kuma manzonsa bai ce ai haka ba to wannan aikin ko da da kyakkyawar niyya ka yi shi ba da amfani sai in ya samu mutaba don haka Allah ne a adabu biman balla shi ya fi sanin atattu ne kuma adamu ta dina, shi ya fi sanin shiryayyu Allah ka sa mu cikin shiryayyu ka ware mu daga fatattu ai huwa alimun biman balla an sabilihi wa huwa alimun bil mutadina wannan ita ce fassarar da wani malami in ji malam ya ce maimakon a'lamu biman balla a'lamu bil mutadina sai ya ce alimun biman balla an sabilihi wa huwa alimun bil mutadina wannan ba canja wa qur'ani ma'ana ba kare yace li anna alamu ismu tafdhil domin a'lamu din ismu tafdil ne wa huwa ya qatari ishtirakul mufaddal wal mufaddal alayhi domin idan aka ce haka yana nuna ishtiraki na wanda ya fi da kuma wanda aka fi wa'yansu mutane ne guda biyu sai suka yi magana sai suka yi bayani wannan yayi bayani yayi bayani yayi bayani ya sauka wannan ma ya hau yayi bayani yayi bayani sai ya sauka to sai aka samu ɗaya bayanin sa ya fi fasaha kaga kenan kowanne fafihi ne amma sai ka ce fulanun afsahu min fulani wane ya fi wane fasaha amma wane bai da fasaha affa amma wannan shi ya fi fasaha to shi kaga wane ne wanda aka ainihin fifita wanda ya fi fasaha muhammad afsahu min aliyin muhammadu afsahu min aliyin muhammad ya fi aliyu fasaha to anan anan al-mufaddal wal mufaddal alayhi wane Muhammad da Ali na Muhammad shine ne a ku faɗi yanda wa eh ko alaihi aliyu kun gane to to shine anan yace wa huwa qatabi idan aka ce a'lam to me zai ma hukuncin da zai yanke anan ishtirakul mufaddal wal mufaddal alayhi akwai tarayya da wanda ya fi da wanda aka fi hmm. sun yi tarayya sun yi wani abu hmm. ko hmm. tare sai aka ce amma na wane ya fi kyau amma na wane ya fi kyau wa hadha la yajuzu bi nisbati lillah sai suka ce to kaga wannan bai dace da Allah ba su a fahimtar shi wancan malami da in ya zo akan a'lamu sai ya ce ali baya cewa a'lamu wai in an faɗi alamu kamar ai ashe Allah ya sani wasu sun sani amma kuma Allah ya fi sani don haka ce kawai Allah shi ne masani shi yana da hikima da balaga da fasaha da gane larabci fiye da Allah lakin alim ismu fa'il don shi alimu ismu fa'il ne waye ne masani wane ne masanin sai ka ce muhammad jahili waye jahili sai cike ka ce abu jahili ko ba ga bane to kaga anan masani kawai ismul fahi wa laysa fihi muqaranatun wala tafdilun Ba ka gwama shi da kowa ba ka masa ni kawai wala tafdilun kuma baka fifita shi kan kowa ba balle amma a ce ai tare da wani suke la muqarana wala at-tafaddul babu gwamawa babu fifitawa in ka ce Ali, ismun fa'i amma alamu ba ibn ismu ne. ina fatan kuna gane abin da malai yake cewa to don haka malam yace to wannan bayani fa naqulu lahu sai mu cewa mai wannan fahimta haza ghalab to wannan kuskure kai fahimtar nan taka ghalab kai kuskure fallahu yu'abbiru an nafsihi Allah ya yi ta'adili da kansa ya tsara magana da kansa wa ya kule ce a alamu wa an ta kabulu alim shi da kansa fa yace a'lamu biman balla an sabilihi wa huwa a'lamu bil mutadin kai kuma ka ce shine alimun biman balla an sabilihi wa alimun bil mutadin fallahu yu'addiru an nafsihi Allah yayi ta'diri da kansa wa yaqulu yace alamu wa anta taqulu alim wa idan eh, bi idan muka fassara a'lamu da alimun faƙad hatatna min qadri ilmin lahi to lalle muna ga kamar mun kewaye wani abu kuma mun dan yi kimanta ilimin Allah subhanahu wa ta'ala li anna alim yastariku fiha ghayru Allah malam malam malam malam nawa muke da su eh to kana nufin kai malam shi ma Allah malam eh in har aka tsaya a alin kenan to ai anan ne ma ka nuna Allah zai yi daidai da duk wani makani ko ba ga bane sai dai in bayani za a yi to sai yace a alam to dan kuma akwai mai daukar wannan suna a cewa ne shi ya yafi kowa ilimi ba zai yi ba yanzu ta yiwu wani ya ce na fi shi ilimi amma idan aka bani karfe aka ce in yi lauje ba zan iya ba ba ni da wannan ilimin na fi shi wanda ya fi kowa a ce komi ya iya komi ya san shi sai Allah shi ne alam amma alim zai iya yiwuwa shi Allah alimun ne alimun masani haka yake to amma alam to wannan kuma ya ke banta da shi alimun wannan sunan ana iya ɗauka a baka a bashi a ba wani alimun wani masani ne ta gefen kaza masani ne ta bangaren abu kaza masani ne ta kaza masani ne ta kaza amma akwai abin da ya jahilta da yawa to wane ne mafi sani wanda ya san komi sai Allah to da haka kaga ismul fa'il bai kai ismun tafdhil a wajen sifa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ba idan kuma muka kadaita shi a alin kawai to lalle ba mu kimanta shi ba dan yattariku fiha ghayrullah zai yi tarayya da ma wanda ba Allah ba ala kadirin mukawa ya zama a daidai wa daida suke lakin a'lamu amma idan kace a'lamu muqtabahu Allah yusawihu ahadu hukunci abinda za a fidda anan ana nufin ba wanda isa yi tarayya da shi a ce Allah a'lam ga wani shi ma a'lamu in ba wani ba ba wanda ya fi Allah sani akwai amma kai sai dai a a bangaren abu kaza a nan shi ya fi kowa sani a cikinmu amma banda Allah ana fahimta? la yusawihi adun fi hadha al-ilm idan aka ce alam to ba wanda ya isa ya zo ya daidai da Allah a wannan sani na alam fa huwa alam min kulli adin anan sai ya zama na shine mafi sani akan kowane masani wa fawqa kulli dhi ilmin alimin hatta yauda al-ilmu ila al al-a'la kan kowane matsani akwai wani sama da shi har ilimin ya koma kan matsani wanda ya fi ɗaukaka shine Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha akman fi sifa bila shak haka ne ko na yi tsallake shi na wannan shine akman ya fi cika don ka kamanta Allah da yanda ya kamanta kansa to ka cika masa kimarsa ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi wasu ba sa kimanta Allah hakikanin kimar da yake da ita to irin wa'annan ne don haka a baiwa Allah matsayin da ya ba kansa kar ka wuce kar kuma ba'ana kar ka zo ka yi mata gyara kar ka shiga cikin mu'attila waɗanda suke tauye sifofin ubangiji wa da lahu wannan mutumin ya kamata mu yi maka bayani in ji domin larabcin ma bai fahimta ba inna lugatar arabiyya bi nisbatin lismi al-fa'il la tamna'u musawa domin a lugan larabci idan kai amfani da ismul fa'ili to bai hana wani ya zama kamar ka ko wani ma yana nan daidai da irin wannan da ka sifanta mai wannan suna fil wajen sifantawa shine ma'ana la tamna'ul musawati fil wasfi baya hana daidai shi da wani a wajen sifa lakin bi nisbati al-ismi at tahlili amma bi nisbatin lismi tafdil idan aka ce ta bangaren ismu tafdil fa tamna'ul musharaka yana hana yin tarayya fi ma dalla alaihi cikin abin da yake nuni in aka ce fulanun a'lamu Wani shi yafi sani fi hazal fan a cikin wannan fannin to kaga anan baya da wani wanda za a gwama shi da shi baya da wani abokin karawa ke amma fulanu alimun fi hadal fan wani masani ne cikin wannan fannin to akwai wani ma zai iya zama masani amma ka ce a'alam to fa shi kenan ba wani wanda za a kamanta shi da shi shi ya fi sani bambancin ismul fa'il da ismul tafdil kenan wa naqulu aidan sai mu ce masa har yanzu fi la bi ma'ana eh na bar me na bari gara dai ya faɗa me na manta a kar mu tafi mu bar wani mana eh eh yawa kaga yanzu muka gane bacci ko ya yi bacci ko yana tuna ni ko wani wani abu eh to wanda ya maida muku san fitira guda baya kaga ai amma ku ce a a a to ga ai sabbi hippi kan kawai shi na sai samu yanzu kana tsammanin to ni ba na gani ina ganin masu barci ba duk na san wanda yake kife kawai na san kuma wanda yake ba kifuwar kawai bane yana kan kaga lokacin da ka dawo sai ka yi tsammanin muna nan inda ka baro kuma an yi gaba Allah ya taimake mu da Allah ya ba mana amfani ah. wa naqulu aidan fi babil muqaranati amma idan kana son kai muqaranar wani abu da wani abu ko da wannan abun babu wani abu da ya tafuka kwata fata za ka iya amfani da a'alamu ma'ana za ka yi amfani da ismu tafdil fi babin muqaranati amma a babin na. malam yanzu wannan fa yana gwara mu ne ta gefen hau an gane ko yake ta gefen na za ka iya kwatantawa da ismu tafdil ai bi ma'ana an tafiya ismu tafdil kana iya kawo ismu tafdil walau qarban walau menene walau kulul alayhi min zalika ko da ya zama na shi wannan da aka fifita ko kuma wanda aka fi din haka yake kawai empty bai da komi za ka iya cewa za ka iya amfani da ismu tafdil a kansa a tsarin taɗi na larabci min zalika almana kama qala Allah ta'ala ku sa hankali kamar yadda Allah ya ce jannati yawma idhin khairun mustaqarran sai wa ahsanu makila to suna da wani filin kailula mai kyau ne masu ko kaɗan ba kyau amma sai ce ahsan mutanen aljanna su ne suka fi zama masu su ne suke da alkhairi kuma su suka fi kyakkyawar gurin hutawa ah. Ah, to in aka ce mafi na fi ka kyakkyawan wurin hutu kai ma kana da wani ɗan naka mai kyau amma nawa ya fi naka kyau dan wuta yana da mai kyau ko igo ɗaya to a tadi ne na mukarana misali in za ka haɗa wani da wani yanzu sai ka ce yanzu saboda Allah ne da jakinka da kai waye fi ilimi waye fi ilimin qur'ani ki a'a ya ji jakinsa ilimi jaki yana da ilimi ko ɗaya a gefen qur'ani to sai amma ce ai ka ji jakinka ilimin qur'ani kar ka damu ai don ka ga ya ciji wani kai ka san shari'a ai ka fi jaki sanin shari'a to kuma ya za ka fi shi hankali ya ciji wai kai kuma ka zo kana ta faransa da adda eh to ai jaki ka fi jaki sanin shari'a ai to amma in haka kawai mutum ya zo ya ce kai wani akwai ilimi wani jaki ya wanka yayi wallahi ya eh eh wallahi kai da kake ganin su anan ya fi jakin sa ilimi girma ma kai to dan wuta da aka ce masa wa ya fi kyakkyawan wurin kailula wannan taɗi ne na mukarana kai da kanka da baka da hankali ana kiranka zuwa ga alkur'ani ana kiran ka zuwa ga sunnar manzon Allah an ce ka zo ka yi addinin musulunci kaki shine ai ka zo aka ba ka labarin aljanna da irin ni'imarta aka ba da labarin yan wuta da irin bala'in da suke ciki sai aka ce to yanzu da mutanen aljannan nan da yan wutan nan wa ya fi kyakkyawan gurin hutu ko kai za ka ji ah, yan aljanna kan su suke da wurin hutu ba ma wai su ji ba su ma suke da wurin dan wuta kuma wani wurin hutu ya samu sai dai wurin azaba to amma a muqarana yake zaka yi amfani da ismu tasbih kaga nan Allah ya yi amfani da ismu tasbih amma ta gefen mukarana. ina fatan kuna ganewa sannan faja a bisu tasbih kaga anan sai ya zo da ismu tasbih ma annal muqbal alaihi laysa fihi shay'un minhu khilafan duk da cewa al-muqbal alaihi wanda aka fitin shi bai da komi ma kwata kwata ta gegan filin kailula dan wuta shi kwata kwata yana da dan wani abu mai daɗi ma kwata kwata a cikin wuta babu amma duk da cewa laysa fihi shay'un minhu babu komi ciki a gefen da yake itlaqan kwata kwata ma amma sai aka ce wa ahsanu makila kaga sai aka kawo ismu tafdil wa fi babul mujadala haka kuma idan mujadala kuke yi mujadala ana ana yin me kuke ce maza da larabci turanci debate ne debate ne ko ne to eh wai ana son wane kada wane ko a tayi kai ka ce nono ya fi ni kuma sai in ce a'a ba nono ne ya fi ba ruwa ya fi to sai mu duka me dalilin ka na cewa nono ya fi sai ka kawo hujja ka kawo hujja ni kuma in kawo mujadala muke ko to yake a gefen mujadala babin ne الخصم ومعاجاته يجوز أن أن نأتي باسم التفضيل idan ga abokin kusumarka wanda kake mujadala da shi malam yace ya halatta a amfani da ismu tafdil wa in kana al-mufdalu alayhi laysa fihi shay'un min ko da shi wannan aka fi bai da komi kwata kwata za a iya kawo ismu qala Allah ta'ala Allahu khairun amma yushrikun yanzu Allah shine yafi alheri ko gumaka gunki yana da alheri kwata kwata sai sharri to amma sai aka kawo ismu tawbih Allah shi yafi alheri ko gumaka kai yanzu da kake bautar abin da bai gani bai amfanarwa bai cutarwa bai jinka in kana kiran shi bai ganinka in ka shiga matsala in ka kwalla kira ba zai amsa maka ba in ka nemi lafiya ba zai baka ba in kana in kuma kana da lafiya ba zai dora ma cuta ba yanzu wannan shi ya fi alheri ko kuma ka riƙe Allah wanda yake jinka yana ganinka in ka kira shi zai amsa ma shi ne zai ba tsora ma rashin lafiya in ka roƙe shi shi zai warkar da kai shi zai asita ka shi ne mai talautawa shi ne mai bada mulki shi ne mai saukewa shi ya fi alheri ko gunkin da bai yin komi shi ya fi alheri ko gunkin da bai yin komi a nan a idan ba mujadala ko mukarana ake ba me za ka fahimta in ka ce Allahu Allahu a khairun ko kaga a can idan kace khairun eh Allahu khairun min al-asnani haka kawai Allah shi ya fi alheri ko game da abin da ya shafi gumaka kamar gunki yana da wani alheri ma shi ma mm. ko kamar yana da alheri to amma gunki yana da wani alheri ko dis bai da alheri to amma tun da mujadala ake sai ka tambaye shi ji yanzu da gunkin nan bai yin kaza bai yin kaza bai yin kaza bai fa kaza bai fa kaza bai hana kaza bai hana kaza kuma don an yi ba zai azabtar ba in an ki ba in an ki ba zai azabtar ba in an yi ba zai rahmatar ba ba rahmat da zai bayar yanzu shine yafi alheri ko Allah da in an saba masa zai yi azaba in an bi shi zai bada rahama in an kira shi zai amsa in an roƙe shi zai bada shi ke ɗagawa shi ke sauƙewa shi ke badawa shi ke hanawa wa ya fi alheri mujadala ake yi yanzu ku biyu kuke yi jama'a wa ya fi alheri sai a ce Allah don wannan bai da komi cikin abin da ka zana bai yin komi an fahimci wannan yace to anan za ka iya kawo ismu tafri a wannan gefen ma'lumun anna ma yushrikuna anna ma yushrikuna abu ne sananne waɗannan abun da ake shirkanta Allah da su gumaka laysa fihi khairu ba su tare da alheri ni? ku duba abin da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yake a arbabun mutafarriquna haihu. anillahu alwahidul qahhar yana ba ganin fursuna wa'azi yana so ya cusa musu aqidar tauhidi yace yanzu a arbabu kai kana da Allah ina da nawa yana da nashi suna da nasu wa'annan ma wa'ancan ma kowa da nashi Allah mutafarriquna daban-daban kowa da irin Allah shi khairun shi yafi amillahu alwahidul qahhar ko kuma duk mu watsar da abin da mu muka sassaka shi mu dawo mu riƙe Allah guda ɗaya alƙahor wanda ya rinjaye komi ya rinjaye kowa shi ya fi ko kuma mu riƙe kowa da Allah eh yanzu nan alloli mabambanta su ne mafiya alheri ko Allah kaga anan za a ce a ah, Allah kai kam ya fi mana ya fi ai misali mace ce kwaya ɗaya sai ta je ta yi ciki da wancan ta haihu ta yi ciki da wancan ta haihu ta yi ciki da wancan ta haihu tana ta tsara ku cikin gida a haza khairun am yakuna abukum wahi eh haka shi yafi muku kyau kowa da ubansa ko ko a ce kuban ku daya gidan ku daya ko ku daya eh amma ka je can ta samo ta zo ta aifa a cikin wannan gida ta je can ma ta samo ta aihu tana ta tsara ku ga ku da yawa amma wannan ubanta a Lagos wannan a Lokaja wannan kuma a marabar waye wancan kuma a farar waye wancan kuma eh? baban can yake wancan can wancan can kuwa kai. shi ya bi ko ku a ce baban ku guda to kamar haka ne kaga anan mujadala ake tambaya yi ku da kanku da kuke shauraro za ku ci ah, ya za a yi ma a ce an hada ai in dai har akwai Allah guda daya wanda yake jin magana kowa wanda za mu haɗu a kansa ai ya fi a ce kowa da nashi don ni in na yi karo da naka yin buge shi mu ce ba da ba iya yin komi ni ba Allah bane a gudu kai ma an gazo ka gana a hanya ya ka shure shi ka wuce ba Allah bane abun ka haka ya fi. ko ku kawai mu ce la ilaha illa Allah eh to shi Shi ne shine mafifici shine arbabun mutafarriquna khairun an Allah al-wahid al-qahhar wal arbabu laysa biha khairun kaga waɗannan arbab ubangijanni da kowa yake fama da nasu ubangijan kowa ne ubangijanni kowa mun rarraba wannan ubangijin su kaza wannan ubangijin su kaza ba wani alheri da suke da shi duka in za su taru su miliyon kaza ko biliyon kaza na duniya suka taru in aka watsa fetur kasa musu wuta duk kamawa za su hmm? to amma idan Allah muka rike akwai wanda ya sai kona Allah ko ya taba Allah ko ya shure shi ko ya buge shi ko ya faskare shi guda nawa annabi Ibrahim ya faskare nawa aka ture a Ka'aba aka gone lokacin da ja al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa eh to amma Allah akwai wanda ya taba yin fito na fito da ubangiji tun da ake to a huwa khairu am haula shi yafi ko wa'inta shi yafi don su wa'intan laisa lahum shay ko ce laisa laha shay'un ba su da komi falhasilu an na kula inna a'lamu alwarida fi kitabillahi yuradu biha ma'anaha alhaqiqi don haka abin da ya fi kawai a'alamun nan da Allah ya kawo a ƙur'ani ana nufin a'alamu din na haƙiƙa ba alimu ba ne Alam ɗin mafi ilimi shi ne shi ya fi sani shi ɗin za ka yi aiki da shi alhaƙiƙi na haƙiƙa ne wa man fassara ha bi alim duk wanda ya fassara ta da alim faqad aqda fi haythu ma'ana to yayi kuskure ta gefen ma'ana wa min haythu lughati al-arabiyya kuma yayi kuskure ma a tsarin larabci a lugar larabci ma yayi kuskure don bai bi ka'idar larabci ba sannan kuma ma'ana ma ya canja daga a'lamu ya koma alim wannan ma'anar ba za ta zama ɗaya ba sai mu tashi wa dalilu wasu tsari ko alhamdulillahi allazi hadana wa ma ko wani ya fahimta wani ba zai fahimta don yana da wani ya ji ana ismu kaza waye kaza fa'il maf'ul waye sai ya ce to wannan ne ake yi da wani ɗalibi ana karatun na ana baraba fulani da raba zaidun amru waye amran da raba zaidun amran waye waye ya ce kai ni kan sai na yi wannan karatun ne <laughs> yace in ba dole bane malam a sauƙaƙa mun littafin nan don ni buge-bugen nan ba na gane komi sai in ce wani ya buge wani wani yace shi shi a sauƙaƙa ma yace ka daure ne ba sauƙaƙa maka za a yi ba daurewa za ka yi haka eh, har ka gaji kana makale dai kar ka take in kai sa'a har abin da ya hana ka fahimtar zai tafi yace kura ta biyo ka sai ka hau bishiya ka makale sai ka gani ka ce ka gara in fado kawai ta cinye ni ina amma in ka daure ka daure gari ta ba zai waye za ta tafi sai ka sauko talumalo mm. so yace to daure in kurar ta tafi a hankali za ka sauko sai ka gane inda za ka sauko amma in ka saki ba fadowa za ka yi ba za ta hanyar da ka bi ba sannan kuma a mace sannan ta cinye an gane to da yawa ba kowa ke fara karatun na hawa kai gaci ba daga an fara watsarwa yake don yana da wuya za ce ba na gane komi to wai shi ba ma ɓaurin farila sallah ba ba ta wahala to larabci ne da larabci ake karantar da farillar da farillar ko yawanci kuma kurakurai sukan faru wajen juya ma'anar larabci in ba sanin larabcin kai ba ta hanyar na'udin sai a juya maka ma'ana baka sani kamar wanda suke adafin shafar kai da wanke kafa kaga su suna nan yanzu suna ta shafa kafa eh, in an zo alwala kafa shafa ta ke kamar yadda ake shafar kai wamsahu bi rusikum wa arjulikum ya eh, ku shafa kawunan ku ku shafa kafafuwan zaka in ya shafa kai sai ya shafa kafa ya shafa kafa kawai sai ya tafi sallah eh, to Allah ya kiyata ruwa ne anan nan za mu tsaya insha Allah daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ya gafarta mana Allah ya shirye mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya shirye mu ya nuna mana fata ya taimake mu da nisantarta Allah ubangiji ya ba mu ilimin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah ya raba mu da ilimin da zai zama sanadin halaka gare mu Allah ya raba mu da ilimin da zai zama sanadin halaka gare su Allah ubangiji ka taimake mu da sana'o'in da za su amfane mu duniyar mu da lahirar mu ka raba mu da sana'o'in da za su zama sanadin halakar mu Allah ka ba mu arzikin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu ka raba mu da arzikin da zai zama sanadin halakar mu Allah mun roƙe ka alkhairin ka na duniya da lahira ka tsare mana wannan gari ka kewaye mana shi da tsaro Allah ubangiji ka tsare mana malaman mu shugabannin mu iyayen mu yan uwan mu ƴaƴan jikoki da kakanni Allah ka tsare mu gaba ɗaya ka tsare mu daga sharrin shaiɗan da mu. ka sa tafiyar mu tare gudu tare tsira tare matar mu ta zama jannatin firdausi da rahmar Allah Allah ka gafarta wa wannan bawan Allah dalibi na wannan makaranta da ya rasu an agajin cikin wannan tafiya ta mu shine malam Salisu Muhammad Allah ya masa rahama Allah ya kai haske kabarinsa Allah ubangiji ya sa ya huta Allah ubangiji ya gafarta sauran waɗanda suka riga shi mutuwa da wa'anda suka mutu bayansa Allah ubangiji ka taimake mu mu da muke raye kuma da mutuwa akan imani Allah ubangiji ya biya mana bukatu na duniya da lahira kowa Allah ya sa masa albarka a cikin neman sa rayuwar mu Allah ka sa ya dace dukiyoyin mu Allah ya musu albarka Allah ubangiji ya ba mu ikon da talauci da ciwo الله ubangiji ya taimake mu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين